assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu a barkanmu da wannan lokaci a jama'a na faɗin duniya baki ɗaya da farko suna na ali edosh jama'a jawabi ko in ce tsokaci da zan yi a kan abubuwan da abdul ya aikata da kuma zance akan muƙabalar su yadda ta kaya tsakanin abdul da sauran malamai na kano a jama'a idan kana da tunani kai mai kallo mai hankali kai ka sani duk tambayoyin da aka yi wa abdul-jabbar bai amsa su ba at all kwata-kwata Tambayin da aka yi masa ba shi yake ba da amsarsa ba ko a tambaye shi nan shi kuma sai ya kawo wani zancen daga nan mutumin da za a tambaye ka a ce ka yi summarizing abu a cikin minti goma tambaya ne fa da zan yi kamar ni in ce maka a ka ce min kaza buɗe min wuri tunda ka ce a littafi kaza ne ga sunan shi ga sunan shi me ya kamata ka shiga za ka yi ka buɗe a gashi abinda hadisi ya ce imam ne ya rubuto ga wanda ya rawaito a bukari a musulun a koma wane ne ya rawaito simple a yi a wuce wurin amma abdul jabbar bai haka ba a mai sauraro kowa yana kishin manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kai mai kishin shi ne wallahi ba za ka so ka ga ana cin mutuncin manzan Allah da munanan kalamai ba idan kana da dama kowane abu naka za ka iya sadaukarwa saboda ka yi yaƙi a kan manzan Allah sun alaihi wasallam don saboda ba ka so ka ga cin mutunci da ake yi mai amma wai har yau a rayuwa a samu wani kana ɗan adam a rayuwa a zamanin yanzu a duniya na yanzu dan yanzu a zamanin nan duk babu maganan wane sahabi ne wane wani abu ne a'a kai wane ne kai ba duka malamai ne kuma wai har za ka fito ka nuna kai abinda su wanda suka wallafa hadisai maganganu ne fa na manzan Allah rayuwa ne na manzan Allah mu'amalar manzan Allah da jama'a da sauransu da yadda yake tafintar da rayuwar shi shine hadisi da aka yi amma at all kwata-kwata a ce babu wanda zai yi haka wai sai abdul ya fito a cikin social media ya fito a duniya ana yada wa'azuzzukansa yana faɗan ɓatancin kalamai ga annabi muhammad rasulullah kuma wai har yanzu ana zaune ana ganinsa ku sani fa da a zamanin can ne wallahi ba mai gani abdul jabbar ya batanci ga annabi kuma ka gan shi har yau yana raye a cikin doron duniya to za a iya cewa yanzu tsari ne na ƙasa constitution ne waye mutu waye da gwamnatance kaza kaza duka abubuwa makamanta haka za su iya zuwa a to amma a sani a ɓangaren addini ba maganan constitution na ƙasa ɓangaren hukuncin addini shi ake yi a ɓangaren abin da ya shafi addini ba ɓangaren boko ba da dai sauransu makamantan a socialization na mutane da sauransu a jama'a har yanzu abin da nake so na ƙara ce a nan shine kai kana musulmi mai sauraro na ba za ka so ka ga an ci zarafin manzan Allah ba matasa manya mata yara duk wanda kake da dama da ikon ka fita social media ka yi magana kuma a saurare ka a jika ka roƙonka nake yi ka fito social media mu ba da goyon baya mu tashi tsaye a abdul sai an mai hukunci da ya dace hukunci da ya dace ta addinin musulunci akan abin da ya aikata ba wanda bai san hukuncin da ya dace akan abin da wanda ya batanci ga annai mamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a fito a kanmu da kwarkwatanmu a yi hukunci da ya dace matasa kada malam kana zaune ana cin mutuncin manzan Allah ka ce a kai ba kai ka ci ba abun ba zai shafe ka ba wallahi zai shafe ka to bai kamata a ce a ci gaba idan kana da dama da za ka fito social media ka yi magana ina roƙonka da ka fito ka yi magana idan za a ji ka kuma mu ba da goyon baya kai ba ma nan faɗin ƙasan nan ba duk wanda yake a duniya ka fito ka ba da goyon baya ka yi magana akan a hukunci da ya dace da za a yi wa jabbar kada a bari haka kwata-kwata matasa a dama da mu cikin addini kada ka bari haka mai sauraro dole sai da mu matasa kuma at least at least ya kamata kada a biyo irin wani abu don saboda abubuwa da dama sun zo kuma sun wuce a za ka ga kamar wani zai fito wani ma a can ya fito ce shi mala'ika ne as how kanka zai ɗauka akan cewa wani mala'ika ne kuma ka yadda a zamani yanzu a duniya ta yanzu akwai mala'ika ne wanda yake rayuwa a cikin al'umma kuma kake ganin shi fisikali, ka ce wannan mala'ika ne babu babu kuma sahabi da zaka ce wannan sahabi ne na manzan Allah har yau yana rayuwa a duniya babu a saboda haka jama'a don Allah kowa ya amfani da nazari kai amfani da tunaninka kana da tunani bai kamata duk kalman da ya fito daga bakin wani dan adam don saboda juya ma kwakwalwa akan addinin musulunci kuma ka biya shi ba bai kamata ba mai hankali ba zai biya abdul jabbar ba a nan nake so in tsaya a jawabi na shine a nan kada a bari haka matasa a fito social media a yankewa abdul jabbar hukunci gwamnati kada ta bar shi a all don saboda za a ci gaba da samun tsiraru wanda su za su ci gaba da raba kan addinin musulunci su ci gaba da firgita a rayuwar al'umma ai idan ba ku manta ba shi kan shi ya faɗa zai wallafa littafin da za ta girgiza duniya ba ga alama ba irin kalman da yake faɗa ba su ne alamun girgiza duniya ba akwai abin da ya fi wannan shekara dubbanni nawa aka ɗauka ake gina musulunci rana ɗaya kai ka zo a ce za ka rusa musulunci how come dukkan ma'anan muka zo a doron duniya ba a yi mu ba lokacin da ake fama ake yaƙi akan addini kan ta gino a duniya har muka samo ta zuwa kanmu kuma insha Allah muna fatan na kasa da musu su masu samo ta a dan Allah dan Allah mai hankali a ci gaba da nazari bai kamata kalman wa'annan malaman da suke so su rikita duniya a ci gaba da sauraron su ba wallahi abdujabbar ka sa mutane kuka ka sa mutane jin haushi ka sa mutane suna ci gaba da tsine maka a rayuwarka wallahi ba za ka ga daidai ba na rantse maka insha Allah ba za ka ga daidai ba abdul jabbar a nan zan tsaya sai kuma mun sake saduwa da ku a cikin tsokaci na gaba na magana da zan sake yi akan hukuncin abdul jabbar insha Allah na bar ku lafiya